muna idar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo nan lokaci lafiya kamar yadda muka sani gaba ɗaya yau sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara biyu. wanda yake ya yi daidai ga 28 watan oktoba miladiya 2020 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari a wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari gaba ɗaya wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba haro yau a cikin karatu na littafin nan mai suna alfitnatu bayan sahaba wanda malamin nan a sheikh muhammad hassan ya wallafa littafi ne kamar yadda muka sani gaba daya wanda ya kunshi tarihi na sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam musamman daga lokacin da aka kashe usman dan affan zunnurain al-khalifatu thalith daga cikin khulafa'ur rashidun har zuwa abin da ya kana na fitina da ya wakana ko ya auku tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma muna cikin karatu har wa yau kan babin nan da malewa taki da mawuki'atul jamal wannan shine darasi na shida game da abin da ya danganci wannan lamari ko kashiyan wannan babi na ainihin a jamal in ba mu manta ba wancan sati mun ji a cikin karatu yayin da ali abi talib ya kai kasan iraq ya kusa shiga garin basra ya aiki ɗaya daga cikin jama'a da ke tare shi mai suna alƙaƙa abun amr ya je ya ainihin gana da wayannan sahabbai da ainihin azubair bin al'awwam sa'annan da falha bin ubaidullah tare da uwar mu'ina aisha allah ya ƙara da a gare su gaba ɗaya ya je bincika ko menene bukatansu wannan sahabi mai suna ƙaƙa ya haɗu da wayannan mutane aka tattauna har ƙarshe su ga cewa ra'ayi da ƙaƙa ya ainihin bijiro da shi a cikin wannan zaman shine abin da ya fi cancanta har suka nemi shawararsa me yake gani ce musu inda sun amince da abin da ya faɗa to ya tabbatar da yana tabbatar da ainihin zaton cewa ali ɗan abi talib allah ya ƙara yarda a gare shi ma ba zai kushewa ra'ayina ainihin sulhu ba to shi kaka ya je ya ainihin ya kuma wurin ali ɗan abu talib allah ya ƙara da a gare shi ya koro mai irin abin da wa kana tsakanin shi da wa'ancan ali ɗan abu talib yi marhaba da wannan lamarin kuma ya amince da a zauna a tattauna saboda lamari ya bayyana cewa ɓangarori bin nan gaba ɗaya kowanne daga cikinsu yana neman gyara ne na malam kan yanki da muka ainihin kwana na karatu ya kawo bayani na cewa fa'ana adinu lillahi wa yajibu an yadina bi da kullum musulmin,' ya ce ni da wannan nake bautan Allah kuma wajibi ne duk wanda yake musulmi na kwarai ya bauta wa Allah da irin wannan akida annahu la yujadu sahabiyun wahidun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qad aana walau bi kalmatin ala qatl usman radiyallahu anhu ce ba a samu ku sahabi ɗaya ba koda da shawara wanda ya taimaka a wurin kisa da aka yi wa usman affan Allah ya ƙara yadda a gare shi ce wala ala hadhihi alfitnat halika haka ne wannan fitina mai muni ba ku sa'abi ɗaya wanda yake ya ba da gudunmuwa a cikin wannan lamari cewa innamal ladhi ash'ala naraha wanda ya hatsa wuta na wannan fitinan humus saba'iyya sune a sabaiyya an ce as-saba'iyya sune atba abdullah bin saba al-yahudi mabiyan wannan mutum mai suna abdullahi bin saba wanda yake ba yahude min al'aubashi wal munafakina daga cikin miyagu kuma munafakai bi shaharatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu alaihi wasallam kansa sai da ya gabatar da shaida kan yanda lamarin zai faru kenan kama zakartu malice kamar yadda na ambaci a baya inda muka kwana kenan za mu ci gaba da karatu daga wannan wuri marti fa hazihi munafiqa al khabitha ce kaga wagga ƙungiya ko wayannan yanki na jama'a wanda suke na farko munafukai ne sun shigo da ainihin shin shigo musulunci ne suna bayyana wa al'umma musuluncin zahiri amma zukatansu kahurci ne yake ciki babu musulunci a zukatansu to wayannan kungiyan alhabitha wayanda suke miyagu ne kuma kamar yadda za mu ji a cikin karatu malam ya ce allati qatalat usman radiyallahu anhu kungiyar da zo kashe usman Allah ya ƙara yarda a gari ce hiya nafsa allati ash'alat nar fitina ita wannan kungiyar ita ce har yau ta hasa wannan wuta kuma na fitina da ya kawo wannan yaki mai suna mawaki atul jamal su wayancan mutane wanda suka kashe Usman bin Affan mazluman wanda wannan kisan shi ya kawo saɓanin ra'ayi tsakanin Talha da Zubair da Aisha Allah ya kare za a ganin su fi janib sanin da Ali dan Abi Talib da wanda ke tattare da shi fi janibin akhar Allah ya kare yarda a gare su su wannan suka yi wannan kisan to su ne kuma suka hasa wuta wanda shine ya sabbaba yaki da ake kira da suna mawki'atu aljamal mala ce wa nara harbil jamal baina aliyin watalha wa radiyallahu anhum ce wayannan su suka hatsa wuta na fitina kuma suka hatsa wuta na yaki mai suna ma'arikatu ko Maukiatu aljamal wanda ya waƙana tsakanin ali ɗan abu talib sanan da talha bin ubaidullah nan da azubair bin al'awam radiyallahu anhu. allah ya kare da a gare shi mara ce fa kaifa mazalik. yaya aka yi wannan lamarin ya faru domin an ce su suka hasa wutan kare zama kawai da'awa ne kawai ba da dalili ba sai malai tambaya fa kaifa mazalik. ta yaya su wa'annan miyagun suka cimma wannan manufa kuma na sabbaba wannan yaki mai suna mauki'atu aljamal mala ce ba ta katlatu usman fi hannun shadidin ce nan da suka kashe usman wayanda suka yi kisa wanda yake ga usman bin affan radiyallahu anhu sun kwana a cikin wani himma ko a cikin damuwa wanda yake mai tsanani sun kwana fi hammin shadidin a cikin damuwa wanda yake ya tsananta fil waqtin ba ta fi talhatu wa zubair wa a cikin lokacin da aka samu da talha da zubair da ɓangare da ke tare da su sa wa farika aliyin da kuma ɓangare na aliyu allah ya ƙara yarda a gare shi fi gayati sa'adati wal hudu wal ishira sun kwana a cikin matuƙa na sa'ada na jin daɗi sa'anan wal hudu da kwanciyar hankali wan shira sa'anan da samun ainihin natsuwa a zuci me ya kawo haka ali ɗan abi talib da jama'ansa sun fahimci cewa wa'ancan da ke cikin garin basra ba so suke a yi rikici ba sulhu suke so su kuma wayancan sun gano cewa ali da abi talib ba ya zo wurin ne don ya zo ya yaƙe su ba kaga wannan labarin sai bar wayancan su ya kwanta ali da abi talib hankalin shi ya kwanta kowa na ga za a kwana a tashi da safe a zo a haɗu a tattauna a yi wannan sulhu to abin da kuma ya kawo tashin hankali na saba'iyya kenan su ma sun tashi cikin damuwa wanda ke ya kai inda yake da ɓacin rai da tashin hankali domin in za a zauna za a samu matsala wannan shine abin da ya faru kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo a cikin littafin sannan albidayatu wan nihaya mujalladi na bakwai wanda ke da wannan littafin shafi na ɗari hudu da ishirin zai ga wannan bayanin haka ne idan mutum duba tarihi tabari ai tarih al'umam wal muluk na imamu tabari mujalladi na uku shafi na talatin da tara duka zai ga wannan bayanin da ya tabbatar cewa randa ka bun amur ya dawo daga basra daga wurin su talha ya kuma wurin ali da abu talib allah ya ƙara yarda a gari su gaba ɗaya da labarin da ya zo da shi ya kwantarwa ali dan abu talib da jama'ansa hankali haka ne wannan ranar wayancan suna cikin kwanciyar hankali bisa ga abin da suka tattauna tare da kaka amma su saba'iya sai hankalinsu ya tashi wannan shine abin da ya faru mala ya ce fafi sabahi sayaltaki aliyun ma'a talhatu wa zubairu wa aisha radiyallahu anhum liyatin al-islah dalilin wannan kwanciyar hankalin shi ne in an wayi gari da an tashi da safe da ali ɗan abu talib da jama'ansa za su haɗu da talha da azubair da aisha allah ya ƙara yarda a gare su gaba ɗaya domin a ƙulla wannan yarjejeniya na gyara shi za a yi sulhu in gari ya waye za a haɗu a yi sulhu in ya so lamari kawai ya lafa kowa a ci gaba da rayuwa kamar yadda dama aka saba mana cewa ba ta katlatu usman fi hammin sharid sai wa'ancan miyagun wa'anda suka kashe usman na allah ya kare daga su masu kwana a cikin damuwa wanda yake ya kai matuƙa faƙawar ibn saba al-khabib sai wannan ɗan iska mai suna abdullahi ɗan saba sai ya ce wallahi inna aliyan huwa a'lamun nasi bi kitabillah na rantsi da Allah lalle ne ali ya fi kowa sanin littafin Allah a cikin mutane ali ya fi kowa sanin alkur'ani bal huwa a'lamu bi kitabillah a'a ku saulara ku ji ali da kuke ganin nan shine mafi sanin abinda ke cikin littafi na Allah mimman yatlubuna bi qatli qatlata fiye ga wa'inda ke neman wo a kashe wa'inda suka kashe usman kinan wa'ancan ba su fahimci alkur'ani ba ne shi za suke cewa a yi wannan amma ali ya fi su fahimta alkur'ani shi za ga ali bai ma damu da wannan lamarin ba haka wannan zance da abdullahi bin saba alhabith kenan ya yi don ya jawo hankalin jama'ansa ya zama wannan ya zama shi ne tamhid wani shimfiɗa ya yi domin ya gina ko ya fito da wani ra'ayi wanda zai shirya wanda shine mataki da ya janyo wannan yaƙi mai suna atu aljamal yace kaga ali da abi talib ya fi su sana alqur'ani wayannan kuwa kawai suke yi ali ya san alkur'ani fiye ga wayannan da ke cewa sai an kashe wayanda suka kashe usman radiyallahu anhu ce wa gadan wa alaikumun nas ya ce in gari ya waye kenan mun zauna har aka waye gari lafiya mutane gaba da za su tattara a kanku ne in an tashi da safe abinda zai faru shi ne sayajma'u alaikumun nas mutane gaba da za su tattara a kanku wala yuridu alqawma jami'an illa antum ce ku sani fa jama'an nan gaba ɗaya ba wanda za su nemi su ga sun kashe sheku fa in muka zauna har gari ya waye lafiya to abin da za a je a yi na wurin tattaunawa an dace a kashe ku <laughs> ji abdullahi dan saba ko za a je a dace ne kan a kashe mu da yana ciki daga za a tattara ne kawai ku za a nema ya'ani yana nufi la yuridu nas illa qatlata usman mutane ba za su nemi kowa ba fashe wayanda suka kashe usman in an je an yi wannan zaman an dace da a kashe wa'anda suka kashe usman fa'in Amur haka za, idan lamarin ya kasance haka yanzu ya za mu yi kina in mun yi sakaci har muka bar aka waye gari lafiya abinda zai faru kenan mai kuke gani in za mu zauna mu kalli ko mu sa ido har gari ya waye lafiya ya kulu saba'iyya ashabul fitna su wayannan mabiya abdullahi dan saba su ne asaba'iyya wayanda su ne suka sababa wannan fitina sai ce alhaqna aliyan bi usman kawai in gari ya waye ali ya tashi har ya amince da ra'ayin wayancan wo a kashe mu kawai sai mu ainihin raka shi gidan gaskiya kawai mu bari ya je kawai ya je tare da usman can dama ai usman dai mun gama da shi alhaqna aliya bi usman sai mu kashe Aliyu. ya so ya koma can su ta jiran kiyaman tare da usman ya'ani Qatallahu suna nufin kawai in ali ya amince da ra'ayin wayancan mun kashe su mun kashe ali muna fahimtar wannan lamari abinda wayannan mutane ke faɗa kenan ka bi lamari za ka gano cewa ba dama ba ainihin addini suke so ba fitina suke sun sababa da haka in ali zai amince da ra'ayin su talha kawai shi ma a kashe shi kawai zancen wani shine wasi shine khalifa kawai ba wai sun yarda da wannan bane kawai suna ga wannan ne zai musu hanya wanda yake mafi saukin samun shiga su yi wannan barna da aka in yayi ra'ayi da can sai mu ainihin sadar da shi zuwa ga usman dama usman na can shi ma ya tafi kawai zai su tare can in ya so su jira abin da zai faru kiyama faƙala ibn saba al-khabis ra'asul fitina shi wannan jagora na fitinan abdullahi ɗan saba wannan ɗan iskan sai ya ce laukatan nahu ce in mun yi wasa muka kashe ali na jami'an an kashe mu gaba daya lokacin na aliya in mun kashe ali na jami'an ba a barin ko ɗayan mu rayu an kashe mu gaba daya ba za a bar ko ɗaya daga cikinmu ya rayu ba li'annahum tazaharu min awwali lahzatin annahum yansuruna aliyan malashe wannan zance da ibn sabaye ya faɗa ne domin a farko abin da suka bayyana wa mutane ne ko ali suke marawa baya shi yasa kaga suna zaune lafiya don sun kashe ali me zai faru an gano cewa dama wa'annan ba gaskiya ba da gaskiya suka zo ba ko lokacin zai zama hanya mafi sauki a haɗe musu kai gaba ɗaya a kashe su wa illa sayankashifu amrahum yace in ba haka ba kuma labarin su asirinsu zai tuni za a gano cewa ai ba da gaskiya su ba don haka kaga shi ɗansa ba shi ture wancan shawar. ce a ku wannan shawarar naku ai wayanda hankalinsu da saura suke irin wannan tunanin amma duk wanda ya waye ya san ko me ke tafiya kan lamari na duniya ai ba zai amince da irin wannan ra'ayi taku ba qala ibn saba Allah dan saba yace na hukutun na jami'an in mun kashe shi za a kashe mu gaba walakinin da su fi sufufi bainan nas ce amma abinda nake so ku yi ne in su bi ma'ana ulhulu fi sufufi bainan nas ku raba kanku rabi su shiga cikin bangaren su talha rabi kuma su saura cikin wannan bangare ku kasa kanku biyu ya so ku shiga wa juna kawai wayannan su shiga can wayannan ku su shigo wa wayannan mutane abinda abdullahi dan saba yake bukatan ya ga an yi kenan wannan shine shawara da ya kawo wa qassama al-khabis da ya wannan zance sai suka amince shi ya kasa wa'annan rundunan da suka kai kusan mutane dubu shida ɓangare bi kamar dubu uku uku kenan sai raba su biyu farikain Bangarori guda biyu wa ajma'u amrahum sai suka tattara ainihin shawararsu kenan suka ɗau shawara ala an ya tasallala kullu farikin fi sawadin laili ila wa askari kulli farikin alfarikain shawaran shi ne idan dare ya yi dare wayannan su shiga cikin wayancan kenan ɓangare ɗaya su yi sannu sannu su shiga cikin bangaren su talha sai sauran bangaren ba su yi sansan su shigo cikin bangaren ali ɗan abu talib bayan allah ku saurari wannan ita wannan shiri wanda ibn saba ya tsara shiri ne wanda yake katiri jiddan yana da ban tsoro sosai yana da biya a irin wannan mataki ga al'umma ba a same su ba ya ce sai ku shiga cikin wa'ancan sannu a hankali ku kuma ku shigo cikin bangaren ali sannu a hankali me abdullahi ɗan sara yake bukata yace firkatun tantalikul ma'askari talhat wa zubair bangare su shiga a ainihin camp matattara na talha da zubair wa firqatun tantaliqu ila ma'askari ali sai bangaren masu koma cikin ainihin camp na ali Ɗan abi talib وينشبون القتل بالسيوف والرماح في كل معسكر من المعسكرين fi سواد الليل suna shiga kawai. shi ke rinka suka suna tsara wayannan an sun shiga can kawai su kai hari wayannan ba su shigo wannan ɓangaren su kai hari abinda abdullahi ɗan saba alhabis ya shirya kina a cikin wannan darin wa waka'atul fitina ana yin wannan shi kenan fitina ya auku me ya kawo wannan domin wala ya diri kullu farikin malhabu wayancan bangaren ba su iya ganowa ke faruwa ɓangaren ali ba za su iya ganowa mai ke faruwa ba muna na an kawo muna hari na kuma kuma muke son mu yi sulhu da sun suna kusa da mu su ne suka kawo muna hari su ma wayancan su ali ne suka iso har suka turo kaka ɗan amu ya zo ya tafi da labari kenan kawai lamarin an shiri ne ya zo mana labari don mu shagala muna gaba komai sai cikin dare kawai a farmuna da hari wannan shine hitta plan wanda abdullahi dan saba ya shirya mala ce wa kawamat ummul mu'minina radiyallahu anha haka na faruwa sai uwar mu'mina aisha Allah ya kare da a gari ta tashi tarkabu haudajha ala naqatiha تركب هودجها على ناقتها لا تدري ta tashi ne kawai tana shiga cikin hau da shi wannan kaima karmi wanda ake yi ana ɗaurawa bayan taguwa ko jaki ko doki yana ja ta tashi ne kawai tana hawa wannan hau da jin bata san me ke fa ta tashi cikin dare shi kenan ƙara ya yi shi kenan fitina ya auku wa zanna kullu fariqin min al ne, an al-fariq al-akhar qad a nan ne kowane ɓangare daga cikin ɓangarori guda biyu sai ya zaci cewa ɓangare wancan ɓangaren sun yaudare su kowa sai zaci an yi yaudara su talha suna ga ali gare su shi ma ali abi talib sai ya ga cewa su talha sun yaudare shi kowa sai ya ɗau wannan tunanin wa an na annama bin billaili min amr kaka, ma na illa khud'atu kabira min da radiyallahu anhu sai su sallah suka ce abin ya kasance jiya dare da kaka a yazo Abinda da zo mada da shi gaba ɗaya ba komai bane dai yaudara ne ko mai girma wanda ali ɗan abi talib ya shirya ya zo ya yaudare su don su shagala kawai a far musu da fa faƙala fariku talha sai ɓangaren talha suka ce fa'alaha aliyun ali shi ya aikata wannan khada'ana ali ali ɗan abi talib ya yi yaudare mu allah ya kare da a gare shi wannan shine da suka fada walamma bada at-ta'anu wad-darbu fi fariki ali yayin da irin wannan suka da sara ya kuma faru ta ɓangaren ali na abu talib allah ya ƙara yarda a gare shi ƙala aliyun wa mamma'a sai shi kuma ali shi da wa'anda ke tattare tare da shi sai su masu suka ce fa'alaha Tolhatu wa zubair wannan harin talha da zubair su ne suka yi wa nashaba alkitalu dari daga wurin kisa wanda yake mai muni sai su ma wama tawaqqafa alkitalu illa bada ma ashrakat ash-shams wannan yakin bai tsaya ba shaida rana ta hudu tun cikin dare an fara ana kashin juna kenan ana kashin juna har sai da rana ta hudu ana cikin wannan wata bayyana al'amur kuma sai lamari ya bayyana ga mutane a wannan lokacin a gano cewa yanzu yaki kenan ya tsayu kuma ba a san yadda za a yi ba ma waka fata aisha to radiyallahu anha tabaki sai aisha Allah ya kare za a gari ta tsaya tana kuka kan abin da ta gani yana faruwa waka wakafa ila wa zubairu skitanin nas sai talha da zubairu su suka tsaya yaskitanin nas suna fama su bar mutane su shiru suna bi suna cewa kowa ya kwantar da hankalin shi kowa ya shiru wannan shine fama da wayannan sahabbai masu girma guda biyu su a suka tashi suna yi wa minhum as-sabr wa ta'anni suna cewa mutane kowa ya haƙuri kowa ya kwantar da hankalinsa wannan shine abin da Talha da Zubair suka rinka fama a wannan lokacin walakin fi waqtil fitan malace amma inda lamari yake idan lokaci ya kai na fitina man allazi yastati'u an yuskita an-nasa wa yutfi an-nar wane ne gwani wanda zai iya bar mutane su har ya kashe wuta haka fitina kafin ya faru ne ake samun sauki a shawo kan shi amma fitina riga ya suma wallahi yana da biya a kashe wannan wutan ma ce wa waka ta hazihi fitina bi hazihi sura ce wannan fitina na mauki atul jamal ya auku ne kan wannan yanayi kamar yadda muka ji allati la almunsifu aqil التي لا يمكن البتة لمنصف عاقل أن يقول بارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريق من فريقي علي أو طلحة والزبير hanya da wannan yakin ya ya ainihin wakana duk wani wanda yake almunsif mutum wanda yake adili kuma akil mai hankali ba zai yiwu ya ce wannan yaki ne da aka shirya za a yi ba domin yakin ya faru ne kan yaudara kuma kan shiri na sara'iyya kuma abinda suka shirya nan in ba wanda ke cikin su ba wanda zai iya gano mai ke faruwa kana nan dai kai da wanne dama kuke rikici ga gidan shi can ga gidanka kawai cikin da an sa ma gidanka wuta na za ka nufa gidan wancan mutumin za ka domin lokaci ne na fitina ana fama a yi sulhu da haka duk wani mutum wanda yake munsif mutum wanda yake yana sakasaki ba bai karkata kawai mu ne mabiyan wani mu ne mabiyan su wani a'a mutum yana son ya ji magana ne ya ga hakika na abin da ya faru ya san inda gaskiya ke to mutum wanda ke tare da irin wannan siffa kuma aqil mai hankali bai iya cewa wannan yakin ya auku ne wanda yake bi taktitin kan an shirya ne wa tadbirin kuwa wani dabara ne aka shirya min farikin min farikai aliyin a talha zubair a ce ɓangaren ali ko ɓangaren talha da zubair su suka shirya wannan duk wanda ke son gaskiya ba zai iya faɗan haka ba malam ya ce alharbu awwalu ma kunu fatiyatan tas'a bi zinata halikulli kulli jahuli hatta iza ishta'alat wa shabba ramaha ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل مالك الحرب هذا ياكي أول ما تكون فتية فارواني بدروا ككاوا ياكي duka فارا fara sai رجيما mutane kowa na rigima ku haka yaki ke sumawa yana sumawa alharbu awwalu ma takunu fatiya yaki duk lokacin da zai fara a farko yana sumawa ne kamar budurwa kyakkyawa a cikin unguwa kowa na son ta tas'a bi zinataha li kulli jahuli in ta sha kwalliya tana tafiya duk wanda bai san hakikaninta ba shi ga yana binta yana ga ya kamata a ce shine ya mallake ta dan bai san hakikaninta ba hatta iza shta'alat wa shabba daramaha she yayin da wannan yakin ya tsayu kuma wutansa ya tashi wallat ajuzan sai kaga wannan yakin ya juye ya zama tsohuwa gaira za ta halili wanda ba ta da wani masoyi kuma ta zama tsohuwa wadda ba ta da wani masoyi shamta'u wanda gashinta hurhura ya garyoyi ko ya cuɗanya da bakin gashi yun karu launuha wata gayyar gadubi launinta kowa na kyama kuma ta juye makaruhatan ta zama abin kyama nishammi mutum bai su mace ya sun suna ya ji kamshin shi wata kabili mutum bai yadda ce ya sumbanci lamari na yaki haka yake yana fara ga jahilai su za su yi munyi munyi mu duba kasashe kamar kasan Syria yau da aka fara daukan makami mu duba kasan Libya da aka fara daukan makami mu duba kasan Yemen da aka soma daukan makami duk wanda suka fara suna ga mu za mu kwaco yancin mu kenan shekaru nawa ke ga nan da an bisa su cikin wayanda suka sabbaba wannan wutan kuma har yau ana cikin fama lamari na yaki haka yake in zai soma kaga ana cikin wani hamasa ana nuna ƙwazo da himma da bajinta amma in an shiga cikin yakin sha'awa gari kowa na gudu ne kowa na neman mafaka to wannan shine abin da ya faru kuma wannan abiyat da muka je wani mutum mai suna shi qais shine yayi wannan jeri na waƙe wanda imam bukhari ya kawo wannan abiyat a cikin kitabul fitna wanda yake daga imrul qais lamarin ainihin aka samu wannan jerin wake da muka ji ma ce haka za waka at fitnatu mawqi'atul jamal wa haka ne fitina na yaƙi na jamal haka ya faru fi sanati na min hijira a cikin shekara na 36 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara 26 daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lamari ya faru وقتل حول هودج أم المؤمنين katla كثيرون kewaye da ainihi ma wanda yake abin zama na uwar mu'minai a isha Allah ya kare da a gare ta mutane da yawa aka kashe a wannan wurin an kashe mutane masu yawan gaske domin mafi yawan jama'a da ke wurin su suke ita suke kokari su sun kare ta domin uwa take ga duk wani mu'mini da haka kewaye da ita kashe mutane masu yawa kama akbaran al-bashir nadir sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da dama annabi muhammad sallallahu alaihi wa labarin kan haka ya faru shiri bai ambaci sunan kowa ce ce haka zai faru da ita ba amma ya tambaya kamar yadda muka cikin karatu kamar sati uku da suka wuce a baya martifa ma za qalat aisha menene abinda uwar aisha Allah ya kare za a gare ta ta fada wa ma za Allahu anhum jami'an menene Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da a gare su gaba shi ma ya ba da wuku'i hazil masa bayan wannan mummunan lamari ya faru menene wayannan suka faɗa rawa ibn Abi Shayba bi isnadin sahih Imam ibn Abi Shayba sanadi wanda ke ya inganta anna aliyan qama yuraddidu yawm al-jamal cewa Allah ya kare da a gare shi ya tashi ranar da aka yi wannan yaki mai suna mawki'atul jamal yana maimaita zance na cewa Allahu Allahumma laysa hadha aradtu ce ya Allah ba wannan ne abin da na so ba Allahumma laysa ya Allah ba wannan shine nufi na ba ali da abi talib bai tafi can da nufin za shi yayi yaki ba kuma ya nuna nadama da damuwa kan abin da ya faru mamuwa mun ga yadda lamarin ya faru ba abu ne wanda za a iya ɓangarorin a ce su ne suka sababa wannan lamari ba wainama nazara wa kad akhadhat as-suyuf ma akhadhaha min ar-rijal yayin da ya duba shi Ali da Abi Talib ya ga gaba daya an rike takubba ne kowa ya yi shiri na ainihin wannan yakin a wannan lokacin yayin da ali ɗan abi talib ya ga wannan lamarin ba yadda za a yi a ce an shi na ibnu abi shaiba ya kawo wannan ruwaya a haka ne imamu tabari shi ma ya ruwaito imamu tabarani kenan mujallaji na farko shafi na ɗari da goma sha hudu kuma imamul haithami ya ce hadisi ne jayyid ko sanadinsa jayyidi ne kamar da ya kawo cikin littafi al-majma'u zawaid don haka wannan zance ne da ke tabbatarwa cewa ali dan abi talib kansa ba abin da ya so kenan ya faru ba lamari ne wanda yake ya fi karfi bayan da za a yi shi sa an yi cunkoso a kansa yana cewa ya ayyuhan nas yace ya ku tattaran mutane an situ ku yi shirin faja'alu jimunahu sai ma hajifan suke ya zaka ce ai shirin kana kallo an kawo mana hari ka ce mu yi shirin wannan ba za mu amince shi ba wala yansituna ko ba sa shirin fama zara talhatu ala qawlihi talha bai kara komai ba shirin cewa da yake uffin uffin ya cewa tir tir ya ce na ya ce ku wannan fari ne na wuta wa zubabu ta'attama sanan da kuɗa na kwaɗai mun zan fari na wuta idan hasa wuta fari zuwa suke suna ga sun samu wurin zuwa sai suna ta fadawa suna konewa haka ne kuda da ya ga zuma yana zuwa ne ya samu abu mai zaƙi shiga da shiga ciki kenan ya halaka talha na gaya musu abinda kuke na abu ne wanda yake zai kai ku ga halaka kuma kowa bai sauraron shi saboda lamari na fitinan ya riga ya suma wani bai isa ya shawo kan lamarin ba gaba daya wannan zance a duba tarihi na khalifa bin khayyat ya kawo a shafi na ainihin 41 haka ne ibn asakir a cikin tarihinsa mujallari na 25 shafi na 109 ya kawo min alkawasim kan shafi na 100 hamsin da takwas za a ga wannan ruwaya malaci walin mamarra aliyu na ala talha ba da makutil yayin da ali na abu talib ya wuce ya tadda gagawa na talha bin ubaidillah na kwance an kashe shi faja faja'ala aliyu hutura ba ala wajihi sai ali ya duka yana share kasa da ke kan huska na talha wa yabki kuma yana kuka yana share kasan yana kuka wa ya kulu kuma yana cewa azizun alayya aba muhammadin azizun alayya wannan abin damuwa ne abu ne wanda yake ya nauyaya a kaina aba muhammadin alkunya na talha kenan baban muhammad an araka mujandala ganga ga kanan kife a cikin kasa an kashe ka wannan abu ne wanda ke ya girmama an araka mujandaran fi ta ta nujumis sama in ganga kwance fuskanka a cikin ƙasa haka kashiyan taularu na sama wannan abin ya girmama a kaina sun maƙala aliyun sa'an nan ali abi talib ya ce ilallahi ashku ujari wa bujari ce zuwa ga allah nake kai ƙara na damuwa na abin da ake nufi da wannan ujari wa bujari an ce al'ujar balarabe ce ma al'ujar ana nufin ainihin urukun filbatan idan an samu zufa ko wani damuwa a cikin ciki shage ce ma al'ujar bujar kuma zufa wanda ke fita ta waje kenan in damuwa ya mamaye mutum gaba da baya shi mutum ya ce allahumma inni ashku ilaika ujari wa bujari ali na bi ce ilallahi ashku rujari wa bujari ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala nake kai kara na damuwa wanda ya cika da ni damuwa gaba da baya domin wannan abu da ya faru kaga abu ne wanda yake na da dama sai Ali na Abi Talib ya bayyana nadamansa da damuwa kan abin da ya faru a wannan wurin gaba daya kamar da Imam At-Tabarani ya fidda wannan athar a cikin littafinsa al-kabir mujalladi na farko shafi na 113 haka ne hafid al-haythami a cikin majma'u zawaid mujalladi na tara shafi na 150 da ce isnaduhu hasan ya ce sanadi na wannan zancen ya inganta don haka akwai wasu miyagu wa'anda ake kinsa suna annawasin wa'anda suke tuhuma ali ɗan abi talib kan shi ne ma ya shirya abin da ya faru na kisa da aka yi wa ainihin usman bin affan wudan yana son shugabanci wannan zancen ba gaskiya ba ne kuma wannan abu da ya faru ga shi ma ga abin da wannan ruwa da ke tabbatar da irin damuwa da ali ɗan abi talib ya yi ali ɗan abi talib yana raye ya fara jin irin wannan zancen cewa shi ya tura a je a kashe usman saboda zama shugaba har ya fito yana cewa wa mutane na tuhuma na kan ni da hannuna kashe usman har ya ce shi wullitu yau kutila a abiyar ya ce ran da aka min mubaya'a a kuwa an min mubaya'a ne ranar da aka kashe farin sannan sai kawo wani ainihi hikaya na shanu guda uku da fari da ja da baki ya ce wa'annan mazaji ne na shanu guda uku fari da baki da ja suke rayuwa a garki su ukun gane maza sauran garkin gaba ɗaya mata ne sai akwai ainihin damusa da ya zo yake son ya farauci wa'annan mazajen shanu sai ya rasa yadda zai domin kowane ɗaya daga cikinsu in sun haɗa kai ba zai iya ba sai ya zo ya samu ainihin baki da ja sai ba su shawarar cewa kun ga wannan farin saboda ya fi ƙarfi yana damunku da ana son ku bar mu haɗa ya so kun samu sauki a wurin barbara wani ba zai dame ku kuma ba shi ke zuwa ce kai wallahi ba mutum ganin zaki ya kawo shawara mai kyau kamar wannan ba sai suka amince da shawara sauran baki da ja sai sake zuwa baya shi cewa bakin kaga da kai kaɗai ne garkin ga aida kafin morewa fa inda ka ga dama inda za ka shiga inda ka ga dama ka fita na ka da ka ba da haɗin gwiwa mu kashe jan yanzu in mun kashe jan lokacin kaga komi sai ya lafa kai kawai ne za ka mallaki wannan ce kai lahi a shekara da shawara mai kyau irin haka shi na amince sai aka kashe jansa ana kashe shi ce mai bakita anta ya adu wallace sauran kai makiyin Allah yanzu kanka ake ali da mutane ce kisa da aka yi wa usman shi ne zama sanadi na kisa da za a min ta yari zan ba da haɗin gwiwa a kashe usman amma akwai wanda ke da wannan ra'ayin wanda annawasib kenan suna cin zarafin ali ɗan abi talib da mutan gidansa wayanda wayannan mutanen ba su da cikin musulunci domin wayanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatarwa musu aljanna a halin rayuwarsu kai zaka zo ka ce ba mutanen kwarai bane kaga wannan fitina ne wanda yake ya kai inda ya kai dan haka ali ɗan abi talib ya nuna damuwansa da nadama kan abinda ya wakana a wannan wurin wa baka radiyallahu anhu ali ɗan abi talib yayi kuka Allah ya kare da gare shi wa baka ashabuhu ala talha radiyallahu anhu abokansa da ke tare da shi a wannan hali shi da su ma suka yi kuka akan gawa na talha Allah ya kare da gare shi ala sahibul yadi allati shullat akan sahabin nan wanda hannunsa guda ya shanye ne wahiya dafi'un ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hannun ya shanye ne yana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kariya kuma gashi an kashe shi kuma wannan abin fitina ne tsakanin da musulmi wannan shi ne abin da ya ainihin faru malashi walamma a qatil zubair ibn jurmuz yayin da ibn jarmuz ya zo shi ya kashe zubair wani la'awuwa shi ma yayin da ya zo yahmilu Saifa az-zubair yana rike da takobi na zubair wani al-awwam wa da an kula bihi ala ali ya zo yana munna na kashe zubair na kashe zubair yana son ya shigo a wurin ali na abi talib wa huwa yazunna annahu sayajri inda ali wa hazwa shi yana cewa idan ya shiga wurin ali ya tabbatar wa ali dan abi talib aiki da zai samu wani matsayi zai samu wani ainihin matsayi za a ɗaukaka shi a bashi wani matsayi don ya kashe zubair fahuwa katil zubair domin ya kashe zubair bin al'awam shi haka yake zato falamma akbala ala aliyin radiyallahu lawan. yayin da ya fuskanci ali Allah ya kare da gashi wa amsaka aliyun saifa biyadihi ali ya anshi wa aka samu zubayar da wannan takobin yake kokarin yayi duk wani damuwa daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da wannan takobin zubair yayi wannan aiki zubair yayi wannan aiki sun iltafata aliyun ila hadha ar-rajul al-qatil sani sai ali ya waiwaya ya dubi wannan mutumin da yayi wannan kisan wa qala sai ce bashir qatil bin safiyata bin nar ka ba wanda zai kashe dan safiya bisharan cewa shi dan wuta ne wannan zance waye zancen manzon Allah sallallahu shi ya gaya wa Ali dan Abi Talib wannan cewa wanda zai kashe Ibn Safiya shi Zubair kenan ita mahaifiyarsa yar uwa take ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan shi shi Zubair dan babanin Ali ne Allah ya kare yarda a gare su gashi na an kashe Zubair kuma annabi sallallahu ya ce wa Ali bashir qatil ibn Safiya Binnar ka ba wanda zai kashe ɗan safiya bisharan cewa ɗan wuta ne basharahu aliyu bin nar kawai sai ali ya bashi bisharan cewa shi ɗan wuta ne walam ya'zan lahu abadan bi an yadkhula alayhi tun daga wannan lokacin ali abi talib bai taba bashi dama ya zo inda yake ba ma bai yarda ma shi wannan mutumin ya shigo inda yake ba gaba ɗaya saboda wannan ta'addanci wannan mummunan aiki wanda wannan mutumin ya aikata kuma yana ganin kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka na nuna cewa wannan yakin da aka yi saɓanin abin da wasu suke tunani ne cewa an yi yaki an tuci ali an yi wani abu makamancin haka ali na abi talib na farko shine ya fita daga madina ya je tadda wayannan mutanen can daga iraq da sun nufi yaƙansa da madina za su shigo shi ba ya tafi da nufin za shi ya yaƙe su ba shi da ganin ya kamata ya same su duk inda suke tambaya ya gano menene bukatansu Dan kada a fara rarrabe kan al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ce wal min zalika ita abin da yafi ban mamaki da duk wanda kuka ji kan wannan lamari shine anna aliyan wallazi kama qama bi nafsihi shi aliyin kansa shine ya tsaya wa salla ala qatla ala qatla tarfaini bangarori nan gaba ɗaya ali aka kashe gaba ɗaya sallah kina ali da tunanin rafida ɗan shi'a da suke yi wa kan zubair arni ne ɗan wutan don bai halitta ba wa kafuri sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan wala tusalli ala mata minhu ma'abakum ala qabri kada ka yi wa ko ɗaya daga cikin su in ya mutu sallah kada ma ka tsaya kan kabarin wani so za ka mai addu'a gashi ali ɗan abi talib shine yi wa ɓangarori bin nan gaba ɗaya sallah ala katla fariki talha wa zubair wanda aka kashe a bangaren talha da zubair ali ya musu sallah wa ala katla fariki ali radiyallahu anhum jami'an haka ne akan wanda aka kashe bangaren ali Allah ya ƙara yarda a gare su gaba ɗaya Ali ya yi musu sallah sallah ala alil ta wal kufa mutan basra da mutan kufa da aka kashe gaba ɗaya Ali ya musu sallah wa salla ala man kana min ahli quraish min madinaini min madaniyaini wa makkiyaini an Ali Abi Talib yayi sallah akan wanda aka kashe daga cikin ƙuraishawa min madaniyina daga cikin ƙuraishawa da suka koma madina muhajirun kenan wa makiyina da ƙuraishawa da suka musulunta bayan fatu makka 'yan makka su gaba ɗaya sai ya haɗa ya aini musu sallah wa dufina أطرافهم جميعا في قبر كبير واحد عظيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصله بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wataala sai tabbatar da bangarorin guda biyu na mu'minai suna iya su yaki kuma kowan su nan kan imaninsa saboda abin da ya sabbaba yakin ba abin da ya taba akida ne har yafi da wani cikin musulmai ba Allah ce kun ga haka ku yi gyara tsakanin su kun ga wata bangare tana sun ta zama bagiya sai a haɗa kai a yaki ta har ta dawo kan daidai idan sun dawo kan daidai lokacin sha'ayi sulhu kuma da adalci Allah ya sake karfafa magana ce ku yi adalci kada ku ce dan wayannan sun so su yi zalunci farko da shi ba za a musu adalci ba domin shi Allah subhanahu wataala yana sun masu adalci na jin kan wannan gaba za mu aji wannan karatu na yau insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mu zashe mu ci gaba da karatu domin har yau akwai sauran karatu da ya danganci wannan yaki mai suna mauki'atu al-jamal akwai sauran lokaci kanin zamu ba da dama akwai tambaya ɗaya, ko biyu ya zamo tambaya ne wanda kuma jawabin shi insha Allah za mu ba da jawabi kai tsaye na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Thank na'am tambayar mai tambaya shine shin kowane irin addu'a ne ake yi wa mamaci ko kuwa akwai addu'a wanda ya dace a yi wa mamaci akwai addu'a wanda yake ya dace a yi wa mamaci wanda aka samo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya bar duniya ana mai addu'a ne na neman gafara da jin kai na Allah subhanahu wa ana neman mai Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da kai daga barin kurakuransa wayannan sune addu'o'i da aka samu ma'asuru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cikin salatul janaza sa'annan an kai makabarta addu'a da ya tabbata a sunnunce shine a ce Allah ya gafarta wa wani kuma ya tabbatar da shi akan tabbataccen zance kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mutum makabarta ce istaghfiru li akhikum sallallahu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al ku neman ma dan uwanku nan gafara ku roƙon mai Allah Allah ya tabbatacciyan zance domin yanzu za a mai tambaya a ce Allahumma ghfir lahu wa thabbithu alal qawli thabit ko Allahumma thabbithu alal qawli thabit kuma wannan ba wani adadi da yake ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi kan shi an karanta ya kai adadi kaza kuma akwai wani mazance da muke yawan faɗi cewa in ba kai kai komi ka ce Allahumma sabbitu shine komin da ake yi wurin ya eh, shi muna ga cewa ma ba ka yi ka ce komi ka ce Allahumma thabbitu alal qawli thabit kama ana gwada ba shine kawai ake faɗi ba wannan shine kawai addu'a wanda aka ji bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma da muke in ba ka yi ka ce komi ka ce Allahumma thabbitu wannan kuskure ne addu'an da ake yi wurin kenan kuma kowa ya iya kowa ya koyi domin na cikin addinin mu kai yadda kake sun ama kenan kai ma kama wani kafin ya kai a gare ka Allahumma sabbithu ala alqawli thabit waghfir lahu ko Allahumma ighfir lahu wa thabbithu ala alqawli thabit namiji ne mace ne a juye da shi Allahumma ighfir laha wa thabbitha ala alqawli thabit ko Allahumma thabbitha ala alqawli thabit waghfir laha wannan ka faɗi so ɗaya ko so biyu ko so uku ma a tsaya har kamar lokacin da za a fede rakumi wannan ijtihadi ne na wani sahabi ce da ya samu a mai haka ba annas sallallahu alaihi ya faɗa ba na kamar sun ce akalla ko su ɗaya ko su uku mutum ya faɗi fa biha wa ni'ima bai da wani abu sai an jima an yi an yi an yi wannan sunna bai tabbatar da wannan ba in an jima an yi isa ne amma ba wani abin da yake sharadi sha an yi shi minti goma ko minti ashirin ko minti talatin wannan abu ne wanda yake bai zo da wani abu wanda yake shari'a ya tabbata ba sana ko abin da muke tunda tambayar nan ya zo in an kai mutum makabarta sai an gama addu'a zai ga dangi su saurara su yi wani abu na musamman wannan bai dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuna so kun yi ku dawo daga baya ku koma ku yi ziyara wani ba wanda ya hana ku amma an zo sai ana son a gwada min wani gawa gata bayan an wuce ga an wani gungu kuma su ne dangi za su yi minti talatin ko minti ashirin wannan babu yadda ya tabbata tun daga magabata an yi addu'a an kare ana watsewa kawai sai a wasu haka ake yi kuma haka ya kamata a tafi yadda lamari domin addini mu addini na ittiba ba addini na ibtida'a ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin kare mu gaba ɗaya na farko na'am

imani a ruwa kuma yana ragewa wannan kuma shine akida na musulmi shine abinda alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar kan imani yana karuwa wato menene alama da ake gane imanin mutum ya karu alama shine idan mutum na yawan aikata alkhairi yana yawan kusancin inda Allah ce kusanci yana nisanta inda aka ce bai kai kusanci alama na ainihin dada imani na mutum kenan imanin na karuwa kuma alama na rage imani in mutum wani abin da jiya kana kunya a ce ka yau ka mai da shi ba komai ba wani abin da ke sabo da baka kusancin shi shagan ka sake jiki kana tana cikin 'yan gaba-gaba wannan alama ne ke gwada imanin mutum ya rage misali mutum ne wanda yake ya bar gemu sau da ya ji an ce a bari shi ka fara yin kaji wurin asibiti ce a ah, ɗan ɗan rage min ya miƙe na kamar nan ya ɗan wuce to alamar rage imanin ka kenan kana ragewa kaɗan ke ga mutum ya zo ya kwashe gaba ɗaya ne ne ai ai sunna ne kai mutum ya fara wani alamar imanin na sauka kenan mu ce bai da imani ba amma imanin na ragewa ne mutum na sa sawa ina takawa mini ne ai kai ma abin ya ishe mu kware ba ai ba wani kawai ne imani ba to imani na ragewa kenan imani na karuwa ne idan mutum na dada biyayya ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam haka ne imani na ragewa idan aka ga alama na ainihin mutum ya fara sakaci cikin lamari na addini da kai kanka wallahi ka san kanka haka Allah ce ma insanu ala nafsihi basira mutum duka ya san kanshi imanin na karuwa kana sani imanin na ragewa kana sani mutum ne ka tashi kullum baka wasa da alkur'ani ka zo yanzu baka da komai an ji ka sa ainihin abin ga headphone kunninka waka kake ji kana tafiya kana girgiza kanka imanin na sauka ne ka bar alkur'ani ka koma waka ire-iren ababe da yawa haka ta bangarorin maza da mata duka ana samu da haka da mutum ka fara ganin wani abu na sakaci sakaci shi ka gyara imanin ne ke rauni kaga abu kuma na ƙara kokari imanin ne ke ainihin ruwa wannan shine jawabi kan wannan tambaya sai na biyu idan an kai mutum a wurin buka ko an mai sihiri sai wannan sihirin ya kama mutum shi na gwada imanin mai shi ya rage a'a ba imanin ne shi ya rage ne ba shi dai abin da zamu ci ne mutum ne da yake kila bai kula na'am na ji tambaya shi ne wai magana game da zubair ibn al muka ce mahaifiyarsa ita ce safiya ita safiya yar uwa take ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wannan bayanin kuma sai ga wani dan shi'a ya turo mai da zance kan batun zubair yana cewa zubair kafuri ne tunda ya yaki sai na ali kaga wannan kawai ma ina bayyana jahilci kuma ne sun shuɗe aikin na gare su kuma na kuna gare ku ba a tambayan ku me suka yi wannan karatun wallahi da ba mu yi shi ba shede dan bukata saboda mabarnata sun bayyana yan iska na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a tashi a yi rifa a yi kariya kan wa'inda Allah subhanahu wataala ya kare su wa'inda da su ne aka bar wannan tarihi da ka samu kanka cikin kai kai musulmi ne yakin badar yakin uhud yakin menene ga mutane da kake cin zarafin su suka yi ka tambi kanka kai yau mai kaiwa musulunci an ce ka ba da CD goma a yakin Allah ma ka kasa bayarwa ba ce ka je ka yi yakin kana da kudu ka ba da 10 ba ka iyawa kudin masallaci ma zo daga ka taushe kai kana cewa wayanga yan wuta ne kaga wannan shine bangare na farko to tambayar mai tambaya shine shin Zubair na daga cikin Ahlul Bait baya daga cikin Ahlul Bait domin Ahlul Bait kamar yadda Zaid bin Arkam ya faɗa ce su ne wanda aka haramta musu cin sadaka bayan rasuwan manzon Allah ko cikin rayuwar manzon Allah sallallahu da alu Ali da alu Aqil da alu Abbas da alu Jafar su wayannan kenan amma Zubair yana da dangantaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan halin shi ne amma mun san dangantakar mu ta bangaren uba shi yafi karfi da bangaren uwa amma yana da wasallam sosai kuma daga cikin mutane goma da aka ba su musarar su shiga aljanna cikin rayuwarsu bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce Zubairu kafuri ne kasan kaga babban zunzurutun kafuri shi da irin su trump da su bush da su netanyahu da manya-manyan arin duniya duka daidai da suke wallahi ba wani bambanci babban arni ne domin annabi sallallahu ya ce dan aljanna kai ka ce kafiri ne yanzu kai za mu gaskata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce wani zance kuma ya karo shi masoyin annabi ne dan ƙarya kawai kuma kawai sai faɗi baki kawai shi dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karyata manzon Allah Allah ya kare mu ya kare mu na addini na'am na'am